Jami'an tsaro na ci gaba da jan daga unguwar ƙaura ta garin birnin Kwanni a kan iyakar Nijar Najeriya biyu bayan kashe mutum ɗaya da Fulani da al'ummar garin ta ba mafaka bayan an hargago su daga tarayyar Najeriya suka aikata abinda ya kai zaman taron gaugawa na tsaro na hukumomin da ke kan iyakar da Najeriya a sanyin safiyar yau wanda ya haɗa shugaban gunduma da magajin nan gari kuɗu na wannan yankin da sarakuna sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro inda suka yanke hukuncin ɗaukar matakai ciki ko har da yiwuwar tusa ƙiyar fulani 'yan najeriya zuwa ƙasar su ko da yake a hirar mu da su ba su ambaci hakan ba karara. saboda an yi wasa kusu da maciji a cikin hirar kamar yadda za ku ji daga bakin zonal komanda na askaran jan hula ko ganda sarki ibrahim ali yayin da yake mini ƙarin bayani wannan mutanen da ku shigo kowa kun sani yan uwan mu ne da mu da Najeriya Hassan da Hussein ne amma duk da haka gidana yahi gidan shi yasa akwai matakan da aka dauka insha Allah paske da fari mutane sun karrabe su sun ja su ga jiki sun ba su wurin zama kamar inda kuka sani sarki mai martaba da yawunai da yawun manya-manyan gari da shugaban gunduma an ba su wuri sun zama me tahiya da tayi tahiya yau da gobe muka ba wannan mutanen wato abubuwan da suke kawo mana cikin gunduma namu ba abin da muka saba bane shi yasa kasan mu mu hison kasan mu fiye da kowa za a tusa su ne zuwa su koma inda suka fito ko koma can kan iyakar to a paske muna bisa wannan muna tamtamna amma za ta sake su a maido su inda suka fito a'a in ma za mu bar su mu zamana cikin kwana biyu nan insha Allah za mu dauki matakai bai matakai dai wanda za ta fudda mu wanda dai zaman lafiya za ta dawo cikin gunduma mu insha Allah shine za mu muna bisa ta kuma game da kudaden fansa sefa miliyon 100 kwatankwacin naira miliyon 170 da yan bindigar da suka sace mutane hudu yan Nijar suka arce da su zuwa Najeriya suka ce sai an ba su kaftan Abubakar Ali Shina shugaban gundu gundumar birnin kwanne a de ce fait vraiment et moi je vais tout de suite vous dire que les demandes de rançon en tout cas sur notre territoire ça jamais game da maganar biyan kudaden fansa kun san da cewa a nan jamhuriyar Nijar ko alama amma tunda abin na faruwa ne a wata ƙasa da ba tamu ba shi sa ba mu iya yin wani furici a saboda abin na faruwa ne a can wani waje ba nan ba decision ne peut émaner de nous car ça se passe ailleurs pas chez nous ta la'akari da zanga-zangar da matasan garin suka yi zuwa wurin fulanin shugaban gunduma ya ce mutum bai ɗaukar doka a hannunsa la décision de justice ina ganin ɗaukar doka ya rataya ne ga mahukunta idan na ce hukuma gwamnati kenan domin idan ka ce za kawa kanka shari'a to lalle kai ma za ka shiga halin jawo kanka hushin shari'a kenan il satire aussi la justice sur su dai waɗanda suka sace mutane 'yan Nijar guda hudu suka sheƙa da su a tarayyar Najeriya da waɗanda suka kashe mutum ɗaya a cikin garin birnin Kwanni sun jefa shakku da makyama da kura na 'yan uwansu Fulani da aka baiwa mafaka a cikin garin birnin Kwanni inda suka shiga halin aljannar masa sama wuta ƙasa wuta Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.